shi ina jin ka eh, sai ku hukunci a kansa, yadda za ku gani zai fi amfani ga musulmai. Shi ne, eh, an ce ma in aka kama shi a ciki ba mutum aka kama ba, ku yi mahukunci abin da zai fi zama fa'ida ga musulmai. Kamar misali ne a ce, kuka tafki ɓarawo a cikin gona, ana ɓallon masara, sai ka kamo ɓarawo. To, da buhunsa shin eh, akwai inda ya kalato a wani wuri, ana cikin me yake da suna, ana cikin ɓaran masara a wani, eh, tara masara a wani wuri, shi kenan sai kuka yi haka. kuka juyo ba inda kuka kwashe masara sai ga wani ya cika buhunsa wa ya baka izini wa ya baka izini fafa ai ba mu gama ɗiba ba ce kale na fili kare kayan wa ka tambaya za ka yi kale keke kaka keke kaka kaka babu shi a ciki a fili ba ba da izini ya yi kala ba to amma a ce masa ɓarawo ga masara kwankwance duka sai ce kai eh, ka zai kai masa hukuncin da ya dace yanzu mu ji ba duk kun gane me aka ce ba na'am ya za ka yi masa ka kwace baka cuce shi ba abin da kake faɗa ba al'umma kake faɗa ba to da kana sai ka duba sai ai za ka kwace kawai ba kamar amsa kake ba ni guntuwa ai ya kamata kai ni zan kwace saboda kaza saboda kaza saboda kaza ka kawo maganar da za a kama shi kenan kawai saboda ba ka zama alƙali in ka zama alƙali a irin wani ai za a jinga taimaka da zalimi abin da ake so in ka kwace kowa ya zo kai amma ba zan yi kowa ya zo amma kai kai ne kawai kake ganin mu me yake da suna eh, barnan saboda ka kai taki ka je ka yi shiro ka je ka yi kaza ka je an aikata kaza da kai ka ji ciwo ma aure ta ranar masa kaga wani ya biyo ta baya cika buhu kalai ke to saboda ka hakwai haushi a abu To wannan dai da an gan shi ana ɓalla ina ɓallan masara a can to shi kana kama shi. An kama ɓarawo na masara yana ɓalla inda ke kaga wannan babu wata shubuha. Kawai sai mu ce yanzu wannan sai ‘yan sanda, daga ‘yan sanda sai kotu an kunta shi. Mun kama shi hannu da hannu. To amma wannan ga inda ya biyo kuma ku kuna faɗin gaskiya. to ka je ka tanada masa amsa yanzu za mu bar karatun da muke koma wannan kes ne na waje da karatu ana so mu samu fassarar fakumu la yajuz eh, ina wurin ba ne da ke fakumu alaihi ma tarauna annahu afdalu lil muslimina da kai da mataimakinka ko salam a raba ka da shi kuma bacci yake ta haulola a yanzu ya ishe ka fi takbirin murabitina alal bahari wajen kabbar barin murabitai da dakarun yaƙi da suke a ruwa suna kabbara shin ya halatta su kabbara su dinga bari saboda sa annashuwa ha murabitatu ai sunan babi ne ba mamaki ana iya tun da kila ana gaba mai littafin sa babin ba a tsoho ko da ke naku tsoho ne hmm. mu fi takbiril murabitina ala al-bahari al-murabitatu ɗaya ne zai ba da ma'ana sai ka ga sai ka kama tukuna tabbatar ba shi ne mutaki to to ashe dama ɗan gidana da ke hana ka Allah sarki ana taɓata shi ashe ma ya fi kabbar barinsu ribaɗi mun sha magana ribaɗi masu tsaron kan iyaka to iyakoki ai daban-daban ne akwai tudu akwai masu tsaron iyakoki a ruwa su ma ba su barin wani shiga musu ruwa ba su barin wani bitar ruwansu kuma wani ba zai tsallakwatar wannan shigo musu gari ba kultu ara'aita at-tadbira ba ni labarin kabbar bari. الذي يكبر به هؤلاء أبن وإن كان يكبر بري الذين يرابطون على البحر أكان مالك يكرهه تندى بعثا يوان كبر بري ba a san yawa kabar duk da mun wani ga mun jarda an yi abu da ita Allahu inda yanzu ana irin wayannan kabarbarin ba za a yi bacci ba ba a kawar da bid'a da bid'a in banda ba za ka ba an yi ɗaya biyu uku da ce kai kabbara kabbiru a a ka kai mana kabbara in kai mana kabbara sai kai wata baka dawo wanda ke yanzu ne ma kake a kore ka saboda ka ga hutu ya zo faduwa ta zo daidai da zama ko ba da su ba da kuwa duk laifin da zai ba da kore shi ba kora <laughs> in za a kora sai an ga dam da jarabawa ce to kana kinki wato fitar ba kora na'am an gane ko akana maliku yakrahuhu qala sami'tu malikan na naji maliku na cewa la ba asabihi qala wasu ila anil ƙau an tambaye shi mutare kununa fil hirsi sukan zama wurin tsaro in muka ce gadi kada fa koma gadin anguwa gadin tituna gadin kaza i sunan shi gadi shi ma amma ba irin wannan gadin ba gadin gaske samari da aka jibge kan iyaka wanda duk ya taso daga inda ya taso zai shigo ƙasar musulmi samari na za su mai da su. Su ma su ma ko masu haurowa in ba sun kashe samarin nan ba ba da za su shigo muku gari. to wa'annan mutane su ake magana qala ne eh, babu laifi ya danyi kama tunda ku kare rayuwanku ku kare dukiyoyinku ku kare matanku ku kare ‘ya'yanku ai wajiba ai ba a wani mun yi shi ne muka yi shi wanda aka shi shojin kare dukiyarsa da wanda aka yi shi wajen kare kai da alamis ne? ne? Hanallahi. Ta shi ba na yana can wajen yawace yawacensa. Eh? eh, ba ba magana yi na can wajen yawace yawacensa. Ka ga sakamakon yawo. Faƙala, amma ta ƙaribu, karairaya ba a san shi. Fa inni la adari ba ni ban sani ba wa an karahu eh shi ne zan gwada ko da misali ko sallah mutum bai kamata ya sallah da kararraya ba Sa'idu wallahi billahi alaji alaji ya gaji ba ibrahim gangari da alaji ya gaji da tashin gaba ba a kararaya a addi a maliku ya gijirin kararaya a ce Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wancan ba sai su kama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba a kararaya addini maliku ya gijirin abunda da zai zo mai kama da dan daudanci ko kabbarar sallah ba ka canza ka tafi da ita da gaske kake a kaga kararaya akwai wanda kake daɗaɗawa murya ko kana yin muryan don ka ji daɗi kana gaban wanda kake jin tsoro ka yi kararaya alhaji shi ne kararayan da ake magana mutum yi maganan yadda za ta yi daɗi ko yadda za ta yi kaza ai kamar misali a ce maka kiran sallah da kararaya Allah Allahu akbar to wannan me tamti shi sunan Allah maddu tabi'i ne Allah gaya sa harka biyu in yayi zama cikakke Allahu akbar Allahu akbar amma ka canza shi kamar yadda shi kai masa na kararraya gaskiya babu na kuma ma da ji babu ba ka da huzurul qalbi ba ka gaban Allah a lokacin baka sa Allah a kusa da kai ba kace Allah Allah akbar da Allah Allah Allah mai amfani da nace maliku baya san wannan ba za ka kawo maliku kalare ba ba kalare ba Eh, kaga eh, kira sallan doga yake bi gairi tamdidi wata rana muna magana da wani aboki na muna magana ne haka a ɗalibai muna gumi college ne sai na ce ke cewan kaza muka kama musu hujjijiji ya za ka ce babu ai kaza kaza kaza na ce malam da eh, kwata jawidi gashi gashi gashi ce sam nas'alul arab aka kira mutanen na suka zo هسه ماذا سكت وهذا يقول إيه، إيه، الله أكبر هذا لا يجوز يعني أن يقول الإنسان الله إذن إيه، وانت إيجي كذا تمدد ما أننا نسمع دول العرب يقولون ذلك يا أخي دول العرب على الحق هذا جهال أما العلم هي تمدد الطبيعي لا تتجاوز حركتين ko su da ake ji ta baki wani yaro na ya dawo daga misira ce malam galibani mutane na koyan sallan tsofaffi ne da sunan sunna sallar da sunan sunna za ka ga shi har za ka ga yaro ya je kwallo ya dawo amma kuma in ya zo yana sallar sai ya lagwaigwaice eh ana so in ka zo sallah ka zama zaki zaki ba maganan wasa sai an je wajen abin da sukan zaka zama abin da miji ko tsoho bai kamata ka ce a masallaci ba yanzu misali in ta bashi ba sai mu ce mallam Umar ya wuce gaba mu bi shi baya hmm? sai mu za mu bi shi a baya mana idan wannan kabbaran yanzu ka dubi irin sallar da suka sallar da wanda ke ta sallar ya rafar da hannu za ka ga karairai ya fa mutum ya zama sallaci ya langwabe Allah hawa Allah liman hamidu rangwada ko dan daudu ba irin wannan ya kamata za ka yi sallah ka yi ta bil jiddi ba maganan karairaya tsayawa za ka yi bil haƙi ko sahu ya kamata sahun da za a ga mutane a tsaye ina jin malam bello ko kai za mu ba da gyara sahu ba irin gyara sahun su adam ba ka zo da kulki hmm? wanda ka gan shi ya tsaya ya mana ragujojo kawai kwala masa in ko ba ka ba ka fita mana daga masallaci ba maganan karairaya ga musulunci A'a, musulunci ai duk inda ga musulmi za gan shi bil jiddi da ƙwarinsa da ƙarfinsa da menenensa amma ban da karairaya. Sai sama da ce ni dai ban sani ba inni la adari wa ankara wa qala wa amma takbiru fa inni la ara bihi basan. Kabbara sosai irin ta mazaje ba na ganin akwai laifi. A kabbara bil jiddi wannan babu laifi. ya isa ko mu dai nan babi ne na na eh ban ba eh shi ne ai